dan Allah ba irin su baba ba bane idan an nuna su a sai a ce Najeriya akwai ba su wa'annan dama dan simon aka yi su <laughs> ana ɗauka hotonsa aka nuna ma duniya aka ce najeriya na da yunwa duk za ta ɗauka hannun yanzu da kai kuwa kaga ɗan najeriya k'a ni ɗan najeriya shi kaɗai ne ɗan kurare shi kuma dama can eh. an haife shi ana wata yunwa bushi shi isa to wannan yunwa ta bushi ita ce sa ya kaɗa tun yana jariri kuma wannan yanzu ko amai kaɗi masu wani yanzu zai dangwado komai ba to kai kana magana yau ka san inda fara ta fito daga garin ku take ai ba ni ba bazan fare bane ni ba Kano ne da shi bazan fare ne daga kamar yadda in aka fara abin da ake nufi da fara eh. fara eh. ta ci amfanin gona amma kai da aka haifa a rani ya eh. fi zariya kuma ko ba na dan uwai ko dan uwan koki ni dai yanzu dai yazo ya kwashi da iya dan Allah ka taimake ni ya ka samu so mai so mai pampas dai akwai zawo